صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu sauraro kun kamo rediyo Hausa BOH ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na karshe a wani rana ta litinin. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama da fatan kuma an yi lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayansa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. muna kuma dauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarda Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 227 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa akan george danton Daya daga cikin shugabannin juyin juhali na ƙasar faransa an haifi danton a shekara ta 1759 bayan kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin ƙasar ta faransa lokacin da sarkin ƙasar ta faransa louis na goma sha biyar yake akan karagar mulki danton ya kasance yana gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin karamin lokaci ya samu karbuwa a wajen mutanen kasar faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taba tabbata a kasar faransa ba har sai an tumbuke tsarin sarauta a kasar amma bayan nasarar juyin juhali a kasar ta faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin juyin juhalin mai suna robert spear ya kashe shi har lahira bayan kashe danton robert spear ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba da ƙarshe masu da kuma sun cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila suka kawo ƙarshen da gudan wuta wanda suka yi wa falasinawa a yankin gaza tun ranar 4 ga watan afrilu ne yahudawan sahunin suka fara ruwan wuta akan mutanen gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane 56 suka kuma raunata wasu da dama babbar manufar yahudawan dai ita ce kara tabbatar da ikonsu na mamaye dukkanin yankunan falasinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurinsu su wanda baya ga kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a ɗaya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu mai matuƙar ɗaura kai da kuma ban mamaki shine yadda manyan ƙasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan ba kan wannan lamari kamar da kuma ba su yi ko da allah wadai ne da kisan gyallan da isra'ila ta yi wa falasinawan ba a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila suka kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa yankin nazirin gaza bisa raɗin kansu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karantumar labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jami'an tsaron kasar iran sun sami nasarar kama wani ɗallaken asirin isra'ila a kasar yan bindiga sun kai hari helkwatar 'yan sanda da kuma gidan yari a oyeri a nigeria tsohon yarima mai jiran gado na kasar jordan da ke tsare ya ce ba zai yi shiru ba to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jami'an tsaron kasar iran sun sanar da samun nasarar kame wani dan leƙen asirin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu da suke lagen asiri wasu kasashe na daban a lardin azerbaijan ta gabas kamfanin dillancin labaran fas na kasar ta iran ya bayyana cewa babban daraktan hukumar tsaron farin kaya ta kasar ta lardin azerbaijan din ta iran shine sanar da hakan a wata ganawa da ya da manema labarai inda ya ce jami'an tsaron sun sami nasarar kama wani dan asirin isra'ila da kuma wasu da suke aiki wa kungiyoyin legen asirin wasu kasashe na daban to sai dai kuma daraktan bai karin bayani sosai kan wannan batun ba wanda ya ce tuni ana ci gaba da gudanar da bincike kansu don gano irin ayyukan da suka yi da kuma irin alakokin da suke da shi kamar yadda kuma ta jami'an tsaron ba za su taba bari wasu da suke son dagula lamura a ƙasar ta iran su cimma bakar a nera su ba har ila kuma babban daraktan ya ce jami'an nasa sun sami nasarar kame wasu mutane goma sha tara da suke da hannu cikin shirin dagula bangaren tattalin arziki na kasar ta iran musamman a bangaren kasuwar hada-hada jami'an tsaron kasar turkiya sun kama da kuma tsare wasu tsoffin manyan jami'an sojin ruwa na kasar guda goma bayan da wasu gungun manyan sojojin ruwa na kasar sama da ɗari da suka yi ritaya suka fitar da wata sanarwa ta sukar gwamnatin kasar kamfanin dalancin labaran anadolu na kasar ta turkiya ya bayyana cewa ana tsare da tsoffin manyan sojojin ne a ci gaba da bincike da babban mai shigar da kara na kasar turkiyan yake yi ka sanarwar da suka fitar kamar yadda mai shigar da karar kuma ya bukaci wasu hudu daga cikin waɗanda ake zargin da su kai kansu wajen 'yan sanda na birnin ankara ba tare da an tsare su ba saboda yanayin tsufa da suke fama da shi wasu kafafen watsa labaran turkiyan sun ce ana zargin mutanen ne da abin da mahukuntan suka kira amfani da karfi da tashin hankali wajen kawar da tsarin da ke gudana a ƙasar. an tsare mutanen ne kwana guda bayan da wasu manyan sojojin ruwa da suka yi ritaya su ɗari da hudu suka fitar da wata wasiƙa da suke nuna da rashin jin daɗin su da yadda lamura suke gudana a ƙasar lamarin da ya fuskanci kawasar suka daga fadar shugaban ƙasa wacce ta bayyana hakan a matsayin wani ƙoƙari na juyin mulki rahotanni daga jihar imo da ke kudu maso gabacin najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare halkwatar rundunar 'yan sandan jihar da wani gidan yari da ke birnin owerri babban birnin jihar inda aka ce wasu fursunoni da dama sun gudu rahotannin sun ce lamarin ya faru ne a tsakar daren jiya lahadi zuwa safiyar yau litinin inda mutanen da suka ce sun ji karar bindigogi da fashe-fashen abubuwan fashewa a lokacin da maharan suke kai harin har layo ya zuwa yanzu dai ba tantance ko suwa ya kai wannan hari ba to sai dai kuma ana nuna yatsa zargi ga 'yan haramtacciyar kungiyar nan ta ipop ta inyamurai masu son ballewa daga nigeria an ce fursunonin da dama ne dai suka gudu yayin da aka kai harin gidan yarin na owari duk da cewa dai wasu rahotannin sun ce wasu fursunonin da suka gudu din sun dawo da kansu wasu kuma sun ki amincewa su gudu tun da fari har zuwa yanzu dai ba tantance adadin fursunonin da suka gudu daga gidan yarin da aka ce yana dauke da fursunoni 2,156 maimakon 548 da aka gina shi tun da fari hotunan da aka fitar dai suna nuni da irin barna da maharar suka haifar wa kwatar 'yan sandan da kuma gidan yarin ta masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran tsohon yarima mai jiran gado na kasar jordan wanda kuma a halin yanzu aka masa daurin talala yarima hamza ya ce ba zai bi umarnin sojojin kasar na rufe bakinsa da kuma daina tattaunawa da wasu mutane na daban ba yarima hamza wanda kuma kani ne wa sarki abdullahi na biyu na kasar ta jordan ya bayyana haka ne cikin wani sautin da ya aika wa wata kafa a yau dinnan litinin sannan kuma yan adawar kasar suka watsa inda ya ce yana so ne ya sake wato ba yana so ne sake dagula lamura a kasar ba to sai dai kuma ya ce ko shakka babu ba zai bi umarnin hana shi magana da mutane ko kuma rubutu a shafinsa na twitter ba ko kuma hana shi ganawa da iyalansa a jiya lahadi ne dai firayim ministan kasar jordan din ya sanar da cewa yarima hamza din dan shekaru 41 a duniya ya kasance yana hada baki da wasu 'yan kasashen waje wajen kulla makicin ruguza kasar kafin nan dai sojojin kasar ma dai sun sanar da tuni cewa sun ja kunnen yariman kan wasu ayyuka da yake yi da ke barazana ga tsaron kasar firaministan Ministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake gurfana a gaban wata kotu a birnin Kudus a ci gaba da shari'ar da ake masa game da zargin cin hanci da rashawa a daidai lokacin da masu zanga-zanga suke ci gaba da Allah wadai da kuma bukatar da ya sauka daga karagar mulki. Ana zargin Netanyahu dan shekaru 71 a duniya daya da cin hanci da zamba cikin aminci da kuma cin amana inda masu karar suka fara gabatar da shaidu lamarin da ya musanta wannan zargi da ake masa yayin gurfanar da shi a gaban kotun jim kadan dai bayan fara shari'ar da kuma gabatar da shaidu alkalan kotun sun amince wa yahun da ya bar kotun don ci gaba da sauraron wato sauran ayyukansa a daidai lokacin da ake ci gaba da shari'ar an sha jinkirta shari'ar da ake masa din ne dai sakamakon bullar cutar nan ta corona wacce ta takaita zirga-zirga kamar yadda kuma batun zaɓe ma da aka yi a ƙasar wato ya taimaka wajen jinkirta shari'ar to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To gaida Muhammad da Awal Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu lamura da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshe. A kwanakin bayani da kungiyar tarayyar Afirka ta sanar da sake shigowa cikin rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen Masar, Habasha da kuma Sudan. sudan kan matatsar ruwan nan ta nilu da habasha din ta gina bayan da tarayyar afirka din ta sanar da sabon taro na tattaunawa tsakanin waɗannan ƙasashe don magance wannan rikici to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin asalin rikicin da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance shi da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana kungiyar tarayyar afirka ta bude wata sabuwar tattaunawa tsakanin kasashen habasha masar da kuma sudan don magance rikicin da ya dau shekara da shekaru ana yi da ke tsakanin kasashen kan wato katafaren madatsan ruwan nan na nilu da kasar habasha ta gina shi dai wannan taro na tattaunawa din da wato tarayyar afirka din ta bude wanda aka bude shi a ranar asabar din da ta gabata kuma zai ciki kamar kwanaki uku ana yin sa ana gudanar da shi ne a birnin kinsasha babban birnin kasar demokuraɗiyyar kongo wacce a halin yanzu ita ce take rike da shugabancin na tarayyar afirka don haka ake gudanar da wannan taro a wannan ƙasa don tattaunawa kan hanyoyin da za a bi wajen magance wannan rikici da ke tsakanin waɗannan ƙasashe wanda a wasu lokuta ya kai ga hata kamar za a gwabza tsakanin waɗannan ƙasashe ɗin To kamar yadda dai bayanai suka nuna ministocin harkokin waje da na noman rani na waɗannan ƙasashe uku su ne suke halartar wannan taro sannan kuma da wasu ƙwararru na ita ƙungiyar ta tarayyar Afirka. Wasu majiyoyi din sun bayyana cewa a ranar Asabar da aka buɗe taro ɗin an fara ne da ainihin gudanar da taro da kuma tattaunawa tsakanin su waɗannan ƙwararru sun taro sun gudanar da taron su da kuma tattaunawa a ranar Asabar kana kuma ranakun Lahadi wato jiya kenan da kuma yau litinin zai zamanto an gudanar da waɗannan zamani na tsakanin su waɗannan ministoci waɗanda su tauna kan hanyoyin da ya kamata a ce an bi an magance wannan matsala din. To tun dai bayan da su ita kanta tarayyar afirka ta sanar da fara gudanar da wannan taro kuma aniyar ta na gudanar da wannan taron da ma kuma farawa din waɗannan kasashen da abin ya shafa wato kasashen masar habasha da kuma sudan jami'an daban-daban sun bayyana mahangansu a shi kansa wannan taro din da kuma abin da suke son su cimma ma'aikatar harkokin wajen kasar masar a nata bangaren cikin wato wata sanarwa da ta fitar ta ce da tana fatan ne a gudanar da wata tattaunawa wacce daga ƙarshe dai za ta kai ga a cimma wata matsaya da kuma wata yarjejeniya wacce za ta zamanto tilas las akan dukkanin waɗannan ƙasashe su aiwatar da ita dangane da abin da shafi ita kanta wannan madatsar ruwa din da kuma irin yanayin yadda za a ringa cika ta da ruwa din da kuma dai shauran abubuwan da ya shafi madatsar ruwa din wannan shine fatan da su ita kanta kanta kasar Masar take da shi to ita kuma a nata bangaren ƙasar Sudan ta bayyana cewa za ta shiga cikin tattaunawa ne da nufin cimma wata hanya da kuma hanyar da za a cimma wata yarjejeniya za ta sanya a kai ga wata matsaya mai kyau kamar da ita Sudan ta bayyana watakila a nan Sudan tana nufin shawarar da kasar Masar ta gabatar a baya shine cewa ita masar tana ganin ya kamata kuma bayan tarayyar afirka din a shigo da kasashe da kuma wasu cibiyoyin na kasa da kasa wanda su taimaka domin karfafa wannan yarjejeniya don haka ma suke batun cewa wajibi ne zamanto an cimma yarjejeniya wanda ta zamanto dole ne shauran kasashen sun aiwatar da ita a nan kasar masar ta gabatar da shawarar cewa ana tana bukatar a ce an shigo da kasar amurka da kuma tarayyar turai bugu da ƙari kan majalisar ɗinkin duniya wato tare da ita kanta tarayyar afirka din kenan waɗannan sai su haɗu su zamanto suna da bakin magana kuma su ne da su kasance masu sanya ido da kuma ganin cewa abin da aka aka cimma din to sai da kuma bangare guda ita kuma kasar habasha ta ki amincewa da wannan shawara na masar na shigo da su waɗannan kasashe tana mai cewa ita dai ta fi amincewa da cewa yan afirka su magance matsalar su a tsakanin su ba tare da an shigo da wasu baki daga waje ba ita habasha tana ganin cewa a bar ita kanta tare da afirka ta zamanto ita ce mai shiga tsakani kan wannan lamari ba tare da an shigo da wasu daga waje ba saboda suna ganin cewa wannan lamari ne da ya shafi kasar kasashen afirka nahiyar afirka don haka ita ta yi amana da cewa 'yan afirka su ya kamata su magance matsalarsu to wannan shine dangane da ra'ayin su waɗannan ƙasashe guda uku kan wannan taro da ake gudanarwa da sauransu tama abin tambaya a nan da kuma neman ƙarin bayani shine cewa menene ma asalin shi ita shi kansa wannan rikicin shi wannan rikicin akan me ya ginu to asalin shi dai wannan rikici da ke tsakanin su waɗannan ƙasashe ya ginu ne kan wasu batutuwa da suka hada da na farko yanayin yadda za a cika ita kanta wannan madatsar ruwar na biyu shine yanayin yadda za a dinga amfani da da wannan ruwan da aka tare a wannan guri din ya za a yi amfani da shi wa yake da haƙƙi akai da dai sauransu sannan na uku shine yawan ruwan da habasha za ta sake idan har madatsar ruwan ta fuskanci yanayi na matsala na kafewa wanda daga baya za mu ga dalilin yin haka din sannan kuma wani rikicin kuma shine yadda za a magance duk wata matsala da mai yiwuwa ta taso a nan gaba abin da suke cewa shine koda halin yanzu an cimma wata yarjejeniya yayin da za a gudanar da wannan yanayi to akwai wacce a nan gaba yayin da ake gudanar da waɗannan ayyukan wata matsala ta taso to idan irin wannan matsalan ta taso ta wata hanya ne za a bi a magance ta. shi wannan rikici da ke faruwa din wani rikici ne wanda yake sama da shekara goma kenan waɗannan ƙasashen suna cikin wannan rikici a tsakaninsu kamar da muka bayyana wasu lokutan ma har yakan kai kamar za a gwabza da yaƙi tsakanin waɗannan ƙasashe kafin dai wasu ƙasashe din su shigo kuma wasu cibiyoyi na ƙasa da ƙasa su shigo a dakatar da wannan rikici wanda ya faro tun daga shekara ta 2011 wanda asalin lokacin ne ainihin rikici din ya fara tasowa bayan da ita Habasha ta gina wannan katafaren madatsar ruwa wanda aka kashe biliyoyin daloli na kuɗi wurin ganin an gina su to wannan dafa ne karon farko da kwata tarayyar afirka ɗin take gudanar da irin waɗannan tarurruka na neman a sasanta tsakanin su waɗannan ƙasashe tsawon waɗannan shekaru goma da aka yi ana wannan rikici wannan taro da kenan ake gudanar a halin yanzu abin ninkin sashe ɗin ya biyo bayan wasu kalamai da shugaban ƙasar masar abdul fatah ya yi ne wanda ake ganin watakila sa daga cikin abubuwan ma da suka sanya aka gaggauta wurin gudanar da wani taro a ganin cewa an cimma wata matsaya don kada wani rikici da kuma yaƙi ya ƙoƙarin ya barke a tsakanin waɗannan ƙasashe sakamakon wannan madatsar ruwa shi dai shugaban ƙasar masar ɗin ya bayyana cewa ne kason ƙasar masar kan wannan kogi na nilu wani lamari ne da ba za taɓa yin watsi da shi ba wato ƙasar masar ba za ta taɓa yin watsi da kuma yin sako-sako kan wannan batu na irin kasanta da take da shi a wannan ruwa na nilu ba wanda da dama a lokacin bayan ya yi wannan bayanin da dama an fassara shi ne a matsayin barazana ne da kuma gargaɗi ga ƙasar habasha kan wannan batu na nilu wanda yake a halin yanzu ita kanta ƙasar habasha ta san da wani ƙoƙari take yi na ci gaba da ko ƙarasa shi ita kanta wannan madatsar ko kuma ma fara amfani da matsalar ruwa din zuwa ƙarshen wannan shekara da ake ciki don haka ake ganin cewa wannan batu da shi shugaban kasar masar ya yi wani wato gargaɗi ne da kuma barazana ne ga mahukunta a habasha cewa fa wannan lamari na kason da ita kanta kasar masar take da shi a wannan ruwa din fa ba abin da ta yi watsi da shi ba haka ba ta yi wasa da shi ba har kuma ya ci gaba da cewa wato yankin nasu zai iya shiga cikin wani yanayi mai tsanani da kuma tashin hankali mai tsanani kwarai da gaske matukar aka fara amfani da wannan madatsar ruwa din ba tare da an cimma wata yarjejeniya da ta zamanto ta dole a kowace kowane bangare a aiwatar da shi ba magana da muka yi a baya kenan da kuma abin da masar take nuna cewa dole ne fa a cimma wata yarjejeniya wanda zai kasance dole dukkanin kasashe din su yi amfani da ita wannan yarjejeniya din kafin a fara mutum amfani da wannan madatsar ruwa matukar aka fara amfani da wannan madatsar ruwa din ba tare da an cimma wannan yarjejeniyan ba to akwai abin da zai biyo baya na wannan rikici kamar yadda shi ya bayyana me yasa kasar masar take tsayawa kan wannan batu din kasar masar a matsayinta na kasa wacce take kasar larabawa mafi yawan jama'a a duniya wacce take da mutanen da suka fi suka dara miliyan ɗari. ta dogara ne kusan kacokan a wannan kogi na nilu wurin samar da bukatun da take da shi na ruwa da haka take ganin cewa duk wani a kokari da za a yi da zai rage wato kwararan ruwa a wannan kogi na nilu wanda kuma yin wannan madatsar ruwa din zai zama zai haifar da wannan lamari to wani lamari ne da zai sanya ta cikin yanayi na tsaka mai wuya musamman harkokin noma na kasa din da shiga cikin tsaka mai wuya saboda da a samu karancin ruwa don haka take ganin cewa wannan lamari ba lamarin da ta yi sako-sako da shi ba ita kuma a wurinta kasar habasha da take ganin cewa ita ma tana buƙatar yin wannan madatsar ruwa a wannan guri shi sa ma ta yi shine cewa batun wutar lantarki wanda take bukata a ƙasar tata don ko shi kansa wannan madatsar ruwa din da aka yi zai samar mata da megawa dubu shida dari hudu na wutar lantarki wanda haka din zai taimaka mata gurin samar da wutar lantarki a kasa din wanda kuma haka din zai zai zamanto wani gagarumin ci gaba akan ainihin wanda megawatt na wuta take da shi halin yanzu wanda yake na dubu ka ya kai dubu hudu don ta samu ƙari na wannan dubu shida ɗari hudu zai ƙara mata samun wutar lantarki a ƙasa wanda kuma da taimaka mata gurin ayyuka daban-daban na ci gaban ƙasa to waɗannan wannan su ne ainihin abubuwan da ke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu wannan ɗaya ɓangaren masar tana ganin cewa gina wannan madatsar ruwa ɗin wani lamari ne wanda zai datse mata ainihin ruwan da take samu wanda kuma ta kusan da a yi cewa ta dogara ne ayyukan noma da shoransu na kasar masu ya dogara daga wannan ruwa da take samu da kogin nilu a bangare guda ita kuma ethiopia ko kuma habasha ita kuma tana ganin cewa ba wannan madatsar ruwan tana bukatansa. dan dai samar mata da abin din da ya shafi wutar lantarki wanda take bukata wanda zai taimaka wa kasar ta wurin ci gaba ita ko sudan ita ma ta wani bangare akwai amfani da take samu daga ainihin wannan kogi na nilu wanda shi ma yana da alaka da ruwa da kuma batun ainihin makamashi da ita ma take samu a wannan gurin saboda haka ita ma tana da nata manufa din na tsayawa kan wannan lamari da haka da dama suke ganin cewa mafita kawai kan wannan lamari da wannan rikici din shine a yi la'akari da dukkanin bangarori da kuma dukkanin manufofin da kowanne yake da shi a cimma matsaya guda wanda zai zamanto ita ce ainihin matsaya wanda zai da ta taimaka gurin kwantar da wannan fitina wanda kuma zai zamanto kamar ya zamanto an cimma wata matsaya wanda kusan dukkanin bangarori din za su iya kaiwa ga sun yadda da kuma cimma wata ko da alalakalla wani bangare ne na ainihin abin da suke son cimmawa don haka da dama suke ganin cewa wannan taro da ake gudanarwa din musamman bangaren da ya shafi su masana wanda su tattauna akan bangarori da ya kamata a bi gurin magance wannan matsala din fatan da ake da shi dai shine sai Allah zai sa a cimma wata matsaya wanda zai kawo karshen duk wani rikici da kuma batu na yaƙi da zai sake haifar da wani zubar da jini a wannan yanki a wannan nahiya ta mu ta Afirka ta masu saurare da aka maka kasha abinda da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin na ta ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association lo'a ban Jummai wanda aka fi sani da Adansi Tartar Injamena Chat. Mun gode Allah wannan lokaci da muka samu muka ga rantsar da sabon shugaban kasar Niger Bazoum Muhammad. To da fa duk zama sakin ne da baka komai yanzu ne ka yi komai domin me domin yanzu aka baka amanar jama'a amanar al'umma wanda yake lalle lalle ne kuma sai ka haɗa kai da su kansu wanda suka ce baka ci ba wato yan adawa ka ba su hakuri kuma ka jure da su a yi tafiya tare domin mai domin dama kama an kama ne za a tafi gaskiya ba zama man muna taya ka murna muna taya kuma daukacin yan Nijar murna gaba daya muna muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association Melo ban Jummai wanda aka fi sani da Adansi in Injamai na Chad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci Iran mai sauraron ku ne yau da kullum Muhammad Awal Warsu da magaran Zandar eh abinda nake son yi tsokaci a kai shine a wajen rantsar da shugaban kasa akan bayan bayanin da shugaban kasa ya yi akwai wata kalma ɗaya da ya yi ta hurumin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to kar ya kuskura ya ketare iyaka akan shi kamar hurumin kalmar da ya buɗe baki ya ce zai yawaita makarantun kwana na mata domin ana musu auren wuri domin a fasa musu aure da wuri kun ga wannan ya shafi hurumi na Allah subhanahu wataala to ina mai fatan ya gyara dinda dukkan dan adam mai kuskure ne to ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum muryar musulunci BOH Tehran ina muku fatan fata alkare da fatan muna cikin koshin lafiya zan yi kira ga shugaba bazin a matsayin shugaban kasa na Nijar baki daya to muna kira ga shugaban kasa mai adalci da shi da makaraban shi inda jama'a suka yi dafifi suka ba da al'amuran su dai to Allah ubangiji muna addu'a ka sa ya ji tausayin talakawa da duka wanda yake nashi ne kuma ba wariyar fata ba komi ciki ya janyo kowanne nashi ne a yi tafiyar nan daya a gyara kasa a gina kasa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon yunhuriyar Musulunci ta mai magana Ibrahim Dan Fulani yari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau zan yi magana dangane da rantsar da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar da aka yi Bazoum Muhammad a hakika mun farin ciki da aka yi wannan a bikin rantsar da shi lafiya aka gama lafiya a kuma muna fatan wannan sabon shugaban Ƙasar ta jamhuriyar Nijar a zai rungumi daukashin al'ummar ƙasar Nijar ba tare da nuna bambanci ko wariyar launin fata ba muna fatan zai yi wa talaka aiki a ƙasa muna musu fatan alkhairi mai magana Ibrahim nan Fulani yayari a jihar Bushin Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescu. Ina so ne amfani da wannan dama na kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Eh mutanen Najeriya yanzu kirarin da suke rijiya ta bar guga ya hana. Babban dalili ko shine anan. Shugaba Muhammadu Buhari ya umarci a biya mutane albashi na wata uku wato special works program da za yi wanda za a rarrabawa ko a tura masa account tashi na wata uku mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu. Yau sai gashi gashi gari wasu daga cikin mutanen ƙasa wanda an ba su su raba wannan talakawa ya gagara isa wajen su. to marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka mu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. bayan su shatima sun samu nasarar sato wasu makudan kuɗi a gidan wannan alhajin wanda suka dirar mashi a cikin dare sun zo fitowa mai gadin gidan ya kokarin kama su nan suka haura katanga shatima ya zo sauka kenan abin da ya rufe fuskar shi ya cire haske shi mai gadin ya yi a nan ya ga fuskar shi jawo shi ado ya yi suka bar wajen cak mai gadin ya tsaya yana tunanin inda ya san shatima tabbas ya san su lokacin da ya je wajen mai unguwa karɓar wani saƙo da mai gidan shi ya aike shi a lokacin ya gansu suna zaune a wajen komawa ya ya kwanta yana faɗin Allah ya kai mu gobe za ku shiga hannu ne lokacin da suka isa gida shatima sai haki yake yi cike da tsoro ya ce ado wannan mai gadon fa ya ga fuskata ado ya ce lallai dole gobe mu asubanci mu bar garin nan dama gobe wanda ya sai gidan nan ya yi mana alkawarin zai kawo mana kuɗin bara na kira shi ko ya yi bacci dole ya farka so biyu yana kiran ba a ɗauka ba sai a na uku sannan ya ɗauka ado ya ce idan har kana son gidan nan ka kawo mana kuɗin ana fitowa sallah domin bayan tafiyar ku mun samu mutane uku suna son gidan kuma za su iya karawa akan abin da muka sayar maka saurin tashi mai gidan yayi yana faɗin don allah kada ku saida ma kowa dillalai sun zo mun gama magana kawai kuɗin zan kawo gobe ɗazun nan na karɓo su don dai dare yayi yasa ban kawo maku ba na bari sai da safe amma wallahi ga sunan na haɗa su kowa fa ya sa hannu kawai kuɗin zan bayar ku bani takardun gidan shikenan na roƙe ku kada ku canza ciniki ko ba dillalai ma zan iya kawo muku kuɗin idan ya so sai ku bani kuɗin na sallame su ado ya ce babu yadda za a aika taho da wani ko ɗaya ne saboda ya zama shaida shiru ya yi can kuma ya ce akwai lawal da yake kusa da layinmu idan na fito sallah zan kira shi sai mu taho tare ado ya ce idan kuka ƙara minti biyar gaskiya za mu saida ma wani don kasan kasuwanci halak ne kuma za mu samu riba shi ya sa mai gidan ya ce don allah za mu zo kada ku saida ma kowa ado ya ce shi kenan kashe wayar ya kalli shatima ya ce tashi mu saka kayanmu a mota mu bar wajen nan kowane lokaci za a iya zuwa neman mu kasancewar tun da suka dawo suka samu wasu dillalai waɗanda ba su da masaniya a kan sayan gidan mai unguwa da suka yi su ne suka samu waɗanda zai sayi gidan kuma aka gama ciniki har sai da suka samu ƙarin dubu ɗari biyar a kan yanda suka yi ciniki da mai unguwa duk da rabi suka bashi lokacin wanda ya sayi gidan kudin shi ba su haɗu ba ya ce kowa ya sa hannu zuwa gobe zai kawo kudin sai su ba shi takardun hakan ya sa suka shirya kayansu tun a lokacin shi ya sa kawai yanzu suka saka cikin mota suka kulle gidan suka haɗa makullin gidan da takardun gidan suka bar unguwar shatima ya ce yanzu ado ina za mu nufa murmushi ado ya ce mara gaskiya shine yake tona kan shi ai masallacin unguwar su alhajin da ya sayi gidanmu za mu je a can za mu yi sallah idan ya so sai mu yi mashi waya ya zo ya karba mu kuma mu wuce ka san babu wanda zai yi tunanin ya zo masallaci kama barawo to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci. Yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa a wannan shiri na dokokin zamantakewa kamar yadda masu sauraro suka sani muna ƙoƙari ne mu yi bibi dokoki na wasu ƙasashe musamman ƙasashen afirka masu jin hausa wanda muka faro daga najeriya muka bibi dokokin zamantakewa a najeriya yau in allah da muke so mu shiga kasar jamhuriyar Nijar domin ita ma mu ga abubuwan da ke tattare da ita na dokokin zamantakewa da farko kafin mu kai ga bibiyan dokokin Nijar da tsarin kotuna ɗin ƙasar Nijar za mu ɗan duba mu ga ita wannan ƙasa ta Nijar yaya take da farko dai wannan ƙasa kamar yadda aka sani ana kiranta ne da jamhuriyar Nijar kuma tana nan ne a wani bangare na yammacin Afirka. Jamhuriyar Nijar dai ta samo sunanta ne daga riba Niger wato wani tafki ko kuma kogin Niger daga wannan ne ta samu wannan sunanata kuma akwai ƙasashen da suke makotaka da wannan ƙasa ta Nijar kamar misali Libya za a iya cewa da kuma chadi da nigeria da benin da mali da burkina faso da algeria duk waɗannan ƙasashe suna yin iyaka da ƙasar niger wani abu wanda yake mai muhimmanci dangane da wannan ƙasa ta niger za a iya cewa ƙasa ce wacce take a kulle menene ma'anar kulle wato babu wata hanya da za ka iya cewa tana yin iyaka da kogi ko kuma tana yin iyaka da teku ta yadda jiragen ruwa za su iya kai kaya cikin wannan ƙasa shi yasa ake kiranta a kulle take wato ƙasa ce wacce take kullaliya kuma faɗin wannan ƙasa ta Niger ya kai kilomita murabba'i miliyan 1,270 da ko kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da saba'in wanda za a iya cewa wannan faɗin da take da shi shine ya mai da ita mafi girman ƙasa a wannan yammaci na afirka saboda haka kuma idan muka duba za mu ga cewa a cikin wannan faɗin ƙasa da take da shi ƙasar nijar kusan kashi 90 ko da dai wasu sun ce kashi tamanin to idan aka dawo a ce kashi tamanin na dukkan wannan fadin kasa da take da shi yana tattare ne da ainihin hamada ta sahara sannan wannan kasa mafi girman mutanen da ke zaune a cikinta musulmai ne kuma za ka iya cewa sun kai kusan miliyan mutanen wato ƙasar gaba ɗaya sun kai wajen miliyan 22 waɗanda su ne suka tattaru suka yi wannan ƙasa ta ainihin Nijar. Babban birnin ƙasar Nijar shine ake kira Niyame ko kuma Yamai kamar yadda Hausa suke faɗa. To, ita dai ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe masu tasowa bisa yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙididdige a bisa cewa lallai ƙasar Nijar idan aka sanya ta daga cikin kasashe 189 na duniya a shekara ta 2015 sai ta zama ita ce ta 188 amma a shekara ta wato 2018 zuwa 2019 sai aka ce ita ce ta 189 a cikin jerin gwanon kasashe guda 189 na duniya wato za a iya cewa ita ce na ƙarshe kenan a cikin wannan jerin gwano to hal wannan ƙasa tana ɗauke da al'amura waɗanda za ka iya cewa da shi ta dogara wajen samun kuɗaɗen shiga mafi girma daga cikinsu shine wasu ɓangarorin da ba na hamada ba ko kuma wanda ba za ka iya samun sahara a gurin ba to akan yi wasu abubuwa da suka shafi noma amma mafi girman kudaden shiganta yakan zo ne daga albarkatun karkashin kasa na uranium wanda allah ta'ala ya ba wannan kasa din. ko da yake dai 'yan wasu shekaru da suka gabata an tabbatar da cewa an samar da man fetur an haƙo man fetur a cikin wannan ƙasa ta nijar. sannan mafi girman al'amari shine kamar yadda masu ƙididdiga suke nunawa rashin yin wani abu na ƙayyade iyali a cikin wannan ƙasa shi yasa ya mai da ƙasar ta kasance ana samun ƙaruwar jama'a da dama a cikin wannan ƙasa ta ainihin Nijar. sannan a dai wannan ƙasa ta Nijar akwai ɓangarori daban-daban waɗanda za ka sami mutane daga ƙabilu daban-daban da suke zaune a cikin wannan ƙasa amma gaba ɗayansu sun tattaru ne suna rayuwa da junansu kuma mafi yawa daga cikin mutanen ƙasar Nijar suka rayu ne a cikin rayuwar karkara in ban da waɗanda suka shiga cikin birane musamman birnin yamai da shine mafi girman birni ko kuma za a iya cewa babban birnin ƙasar baki ɗaya to ƙasar Nijar ƙasa ce wadda idan aka bibiyi yanayin zamantakewarta ta bangaren mulki za a ga cewa ta samu wasu lokuta tun bayan da aka tafi da mulkin mallaka wato ta samu yancinta yancin kai daga 'yan mulkin mallaka Ƙasar niger ta samar da tsarin kundin tsari na mulkinta wato constitution har sau wajen biyar a kuma cikin wasu lokuta kamar guda uku daban-daban waɗanda za ka iya cewa waɗannan lokuta guda uku mafi girma shine lokuta da aka samu sojoji suka mulki wannan ƙasa ɗin to amma bayan juyin mulki da aka yi a shekara ta 2010 wannan ƙasa ta nijar sai kuma ta koma ta farki na demokuraɗiyya inda aka sami wato za ka iya cewa a jam'iyyu daban-daban waɗanda a wannan lokaci aka samu tsari na demokuraɗiyya kuma ya kasance shine ke tafiya a wannan ƙasa ɗin to wannan a dunkule wani abu ne wanda muka gabatar da shi dangane da sanin wannan ƙasa ta Nijar da sha'anin al'amuran da ke tattare da ita idan kuma muka, muka kuma dawo ta ɓangaren abin da ya shafi tsari na tafiyar da wato za ka iya cewa hukunce-hukunce da kuma kotuna na wannan ƙasa to za ka iya nuna wa jama'a cewa a tabbace yake cewa ƙasar Nijar ta zama an samar da ita ne a bisa wannan wani abu wanda ake kira da tsari na tafi da dokoki na wannan ƙasa to an samar da shi ne bayan da aka tabbatar da cewa an samar da jamhuriya ta hudu a cikin shekara ta 1999 sannan kundin tsarin mulkin ƙasar niger wanda aka samar da shi a shekara ta 1992 shi an sake bibiyansa ta yadda aka yi wato za a yi kada ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a a ranar 12 ga watan mayu na shekara ta 1996 aka sake yin wannan na neman jin ra'ayin jama'a dangane da wannan tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki na wannan ƙasa to aka kuma sake bibiya sannan wannan tsarin da ake tafiya da shi na constitution ɗin ƙasar niger an samar da shi ne a sha takwas ga watan yuli na shekara ta dubu daya da da da dari tara casa'in tara saboda haka kenan tsarin wani abu da yake tafiya a cikin al'amura na dokoki na wannan ƙasa ana tafiya ne da shi akan wani yanayi wanda za ka iya cewa da su 'yan mulkin mallaka na faransa suka samar da shi wanda shine ake cewa da shi code Uh, napoleon ko kuma inquisitorial system wani tsari ne wanda yake an samar da shi tun lokacin da 'yan mulkin mallaka suka kasance sun mulki wannan ƙasa musamman na faransa uh, wanda kuma za ka iya samunsa a cikin constitution ɗin ƙasar ma na shekara ta 1960 to akwai tsarin kotuna a wannan ƙasa ta niger wanda za ka iya cewa tsarin kotuna na ƙasar Nijar suna da dama ko da yake ba su kai misali tsarin mun yi bayanin tsarin kotuna a Najeriya a wancan lokaci suna da tsare-tsare ko kuma rabe-raben kotuna har guda takwas a Najeriya to amma an ka zo a ƙasar Nijar za ka ga akwai wato kotun ɗaukaka ƙara sai kuma kotun koli sai kuma babbar kotu wato high court of justice ita ma ga guda uku kenan to sai kuma akwai wata kotu da ake kira ta laifuffuka wato laifuffuka da tsakanin jama'a sai kuma kotu ta al'adu ko kuma za ka iya cewa customary court wacce za ka iya cewa an samar da ita ne bisa wasu yanayi na al'adan wasu bangarori na ƙasa ɗin to sannan akwai kuma kotu wacce za a iya cewa ta ainihin sojoji ake kiranta military court to waɗannan su ne mafi girman kotuna waɗanda ake da su a ƙasar Nijar. sannan watakila sai wani abu wanda ake kira traditional mediation wani abu ne na wato sulhu da aka samar wanda aka saba da shi a tsakanin al'umma wanda aka gada tun wato za ka iya cewa kaka da kakanni to amma wannan ba kotu ba ce gudun tunda sulhu ne ake yi amma tsarin kotun su ne waɗancan da muka bayyana insha Allah saboda ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan a na gaba insha Allah za mu dora dangane da wannan ƙasa ta Nijar da kuma fahimtar al'amura na dokokin ƙasar da yadda abubuwa suke tafiya insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya da mukan yi fita a kan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokuta waɗanda sukan yi mana fashin baki a kan su a yau shirin namu da da Allah zai dube ne akan batun yunkurin juyin mulki da mahukunta a ƙasar Jordan suka sanar da cewa an yi a ƙasar da kuma irin matakan da suka ɗauka akan hakan kuma matsayin ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya da ma manyan ƙasashen duniya musamman ma dai manyan ƙawayen ƙasar ta Jordan. da kuma yadda masu bin harkoki na siyasar duniya suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban wannan dai shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za su biyo masana hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. asabar da ta gabata ce dai gwamnatin kasar jordan ta sanar da cewa wasu jami'ai sun yi yunkurin gudanar da jiwon mulki a kasar kamar da yadda janar yusuf al-hulaini wanda shine babban hafsan hafsoshin soji na kasar ta jordan ya sanar ya sanar cewa zaka dai an kame wasu daga cikin jami'ai waɗanda suke da alaƙa da zargin da ake yi na yunkurin kifar da gwamnati a kasar ta jordan wanda kuma shirin ya nufi kifar da masarautar kasar ne baki daya daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa dai har da tsohon shugaban kwamitin da ke kula da harkokin fadar sarkin kasar ta jordan kamar yadda kuma lamarin ya shafi manzo na musamman na sarkin jordan zuwa kasar saudiya waɗanda dukkaninsu ake zargin cewa suna da hannu a wannan yunkuri na juyin mulki a kasar baya ga kuma an kame wasu jami'ai fiye da ashirin to sai wani abu wanda ya fi daukar hankali dangane da wannan yunkurin jiwon mulki da ake magana a kansa a kasar ta jordan shine yadda lamarin yake da alaka kai tsaye da yarima hamza bin hussein wanda dan uwa ne wanda ba shakiki ba ga sarki abdullah na ƙasar ta jordan wanda kuma ya taba kasancewa yarima mai jiran gado a tsakanin shekarun 1999 har zuwa shekara ta 2004 a lokacin da sarkin jordan abdullah ya sabke shirga kan wannan mukami tun bayan sanarwar da mahukuntan kasar ta jordan suka bayar a ranar asabar da ta gabata jama'a da dama a kasar dai sun yi ta jira su ji cikakken bayani kamar dai gwamnati bata ce ufan akan lamarin ba dangane da batun hamza bin hussein kuwa tuni ya karyata dukkanin zarge-zargen da ake yi na cewa yana da hannu a wani yunkuri na kifar da gwamnati a kasar ta jordan da kuma yi wa ɗan uwansa sarki abdullah juyin mulki dangane da batun ɗaure shi da aka yi a matsayin ɗaurin talala kuwa babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar ta jordan janar yusuf Al-Hulaini ya kare ta wannan batu inda ya bayyana cewa hamza bin hussein yana nan yana ci gaba da gudanar da harkokinsa kamar yadda ya saba sai dai suna mm-hmm. kira gare shi da ya guji ɗaukar doso matakai waɗanda za su iya kawo tangarɗa ga harkoki na tsaro ga ƙasar ta jordan ko kuma sanya al'ummar ƙasar a cikin wani yanayi wanda ba zai zama lamari mai kyau ga makomar kasar ba to amma ana sa bangaren yarema hamza bin hussein tuni ya fitar da wani faifan bidiyo daga wani wuri inda ya ce ana tsare da shi tsarin talala kamar da kuma bayyana cewa mahaifiyarsa ita ma tuni aka tsare ta wannan tsari na talala ya kuma bayyana cewa bai da hannu a cikin dukkanin wani yunkuri da aka kira na juyin mulki a ƙasar kamar da ya bayyana cewa kuma a lokaci guda bai amince da salon mulki a kasar ba domin kuwa a cewarsa mulki ne na banna da kama karya da ake yi akan al'umma da kuma ya bayyana cewa akwai buƙatar yin gyara dangane da yadda ake ta da harkokin mulki da sarauta a kasar ta jordan to dangane da yadda aka fara kallon al'amarin daga wajen kasar ta jordan jaridar isra'ila ta yadi od Not ta bayar da wani rahoto wanda yake cewa ta samu wasu cikakkun bayanai na sirri daga wasu manyan jami'ai a cikin gwamnatin kasar ta jordan waɗanda suka tabbatar da cewa akwai wasu ƙasashen larabawa da suke da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan juyin mulki ƙasar saudiya dai a cewar jaridar harnot ita ce kan gaba wajen kitsa wannan juyin mulki ga sarki abdullah na jordan sai kuma wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya da ke yin biyayya sau da ƙafa ga gwamnatin ta saudiya wanda kuma ake kyauta zaton cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ce baya ga haka kuma jaridar ta yadda iwad aharano ta bayyana cewa manyan hafsoshin sojin ƙasar ta jordan sun aike da wata wasiƙa zuwa ga manyan hafsoshin soja na isra'ila inda suke ba su tabbacin cewa nan yunkurin da aka yi dai sun riga sun murkushe shi a halin yanzu babu wata barazana a ƙasar ta jordan ta fuskacin tsaro ko kuma wani abin da zai ɗaga hankalin al'umma saboda haka a cewar jaridar ta yadewa aharanot rundunar sojan kasar ta jordan ta tabbatar wa isra'ila da cewa a halin yanzu hankali ya kwanta kuma komi na tafiya kamar yadda aka saba a wani bangaren rahoton da ta bayar dangane da abin ake zaton cewa takun saƙa ya kunno kai a tsakanin bangaren sarki abdallah na jordan da kuma muhammad bin salman hirima mai jiran gado na kasar saudiya shine ziyarar da sarki abdallah na kasar ta jordan ya kai birnin riyadh na kasar saudiya a cikin watan maris da ya gabata da kuma ya gana da yarima mai jiran gidan kasar saudiya muhammad bin salman to amma abin da ya ɗaure kowa kai shine dukkanin bangarorin biyu na gwamnatocin jordan da kuma saudiya ba su wani karin haske dangane da ganawar sarki abdullah da yarima muhammad bin salman ba kamar yadda kuma babu wata kafar yada labarai da gasken kafafen yada labarai na kasashen biyu da suka yi karin bayani dangane da abin da aka cimmawa a tattaunawar bangarorin biyu bilhassali ma babban abin da ake zato shine bangarorin biyu sun tashi baran-baran a tattaunawar da ta gudana tsakanin su wanda hakan ke nuna cewa akwai babban sabani a tsakanin sarkin jordan da kuma girma mai jiran gidan kasar saudiya muhammad bin salman wannan yana daga cikin dalilan da jaridar ta yi da wata ahara ta ce ta dogara da su wajen tabbatar da bayanan da ta ce ta samu daga wasu manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta jordan waɗanda suke cewa gwamnatin saudiya tana da hannu a yunkurin kifar da sarki abdallah sai dai tun bayan faruwar lamarin bangare daban-daban na duniya suna ci gaba da bayyana mahangarsu da kuma matsayarsu a kan wannan lamari musamman ma dai gwamnatoci tun a ranar asabar din gwamnatin kasar amurka a ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fito ta bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar jordan ba abu ne wanda amurka za ta amince da shi ba domin kuwa gwamnatin kasar jordan gwamnati ce daga cikin ce da suke kawance da amurka da kuma amurka za ta kasance tare da jordan a cikin kowane irin yanayi sannan kuma ba za ta taba amincewa da wani abin da zai kawo wata tashin tashina a kasar ta jordan ba baya ga kuma wasu daga cikin kasashen larabawa da suka hada da ita kanta saudiya masar iraki da kuma qatar sun fito sun yi allah wadai da wani yunkuri wanda zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a kasar jordan a nata a bangaren gwamnatin kasar iran ta bayyana abin da yake faruwa a kasar ta jordan da cewa bisa la'akari da irin abubuwa da suke wakana a yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen yankin gwamnatin iran ta bayyana cewa tabbas abin da yake faruwa a kasar jordan akwai hannun isra'ila a cikinsa domin kowa ko ba kome kasar jordan kasar ce ta musulmi wanda kuma take da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dangane da abin da yake faruwa a falastino da kuma irin matsayar da gwamnatin kasar ta jordan take dauka a baya bayan nan akan batutuwa daban-daban da suka shafi falastinawa da kuma kin amincewa da yunkurin isra'ila na mamaye yankunan inawa da ke gabar yamma da kogin jordan baya ga haka kuma matsayar da gwamnatin kasar jordan ta ɗauka na kyan amincewa da mayar da birnin kudus ya zama fadar mulkin isra'ila da kuma sauran batutuwa daban-daban waɗanda isra'ila take da saɓani a kansu da ƙasar ta jordan kamar dai yadda kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id hatib zade ya bayyana ya kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar iran tana tare da gwamnatin ƙasar jordan kuma tana da kyakkyawa alaƙa da gwamnatin wannan ƙasa to da dama daga cikin masu yin sharhi akan al'amura na siyasar ƙasa da ƙasa sun yi ta diba wannan lamari na yunkurin juyin mulki a ƙasar jordan wasu daga cikin su suna ganin cewa ƙasar jordan wadda tarihinta ya shahara cewa ƙasa ce wadda take da kyakkyawar alaƙa da yahudawan isra'ila da kuma ƙasashen yammacin turai ba abu ne mai sauki waɗannan ƙasashe su iya mara baya ga duk wani abu wanda zai iya kawo ƙarshen gwamnatin da ke mulki a ƙasar ta jordan da kuma masarautar ƙasar ba bilhassali ma wasu da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar jordan ita ce babban ƙashin baya na duk wani shiri na isra'ila da kuma ƙasashen yammacin turai na tabbatar da manufofinsu a yankin gabas ta tsakiya sai dai zargin da ake yi na cewa saudiya da kuma haɗaɗɗen dole larabawa suna da hannu a wannan yunkuri na kawar da sarki abdullah na ƙasar jordan wasu masharhantan suna ganin cewa hakan abu ne mai iya inda suke ganin cewa duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa wadda ba za ta yi biyayya ga manufofin gwamnatin saudiya ba to abu ne mai sauƙi gwamnatin saudiyan ta iya shirya mata juyin mulki ko kuma haifar mata da rikici wanda zai daidaita ƙasar wanda misalin hakan kuwa shine abin da ya faru a iraki kasar syria wani misali na baya bayan nan kuma shine abin da yake faruwa a kasar yaman akan haka masana da suke da wannan ra'ayi suke ganin cewa abu ne mai sauki gwamnatin saudiya zama tana da hannu kai tsaye a cikin abin da yake faruwa a kasar ta jordan to don ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gubar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran.